Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an tashi lafiya. Baba Yakubu Bakiri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Alhamis 30 ga watan Maris ɗin shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Baballe da kanan labarai. to baba ga kanin labaran. Babban jami'in kula da makamashin nukiliya na Majalisar Ɗinkin Duniya Rafael Grossi ya ziyarci tashar makamashin nukiliya ta Zaporozhye da ke Ukraine jiya Laraba. Gasar Saudiya ta amince da shiga kungiyar haɗin gwiwa ta Shanghai a matsayin abokiyar tattaunawa. Shugaba Joe Biden ya buɗe taron koli na demokuraɗiyya karo na biyu a jiya Laraba, inda ya alkawarin cewa Amurka za ta kashe dala miliyan 690 a shekara mai zuwa kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa hukumar tsaron farin kaya a najeriya ta ce ta bankaɗo wato wani shiri da wasu suke yunkuri na hana rantsar da shugaban ƙasa bayan haka kuma za ku ji cewa to za ku ji yadda masu sharhi ke kallon wannan batu inda muka tattauna da bulama bukarti wato lauya mai sharhi akan harkokin yau da kullum. tun da ya riga ya duk waɗanda ke kokarin shi wannan abubuwa to kamata ya fara ɗaukar mataki na hukunta su saboda cin amana kasa da cikin so su yi a tobar samu a duniya kuma duniya ta wuce da wannan tsarin To har yau dai bari mu kawo muku abinda Bulama Bukarti yake faɗi. kamar zagon ƙasa ne ga ƙasa idan ka ce wato za ka tada tarzoma har a kasa rantsar da wanda za a rantsar wato wanda aka ayyana cewa ya ci zaɓe. kamar kowace safiya alhamis yau ma muna tafi da shirin domin iyali da alheri grace abdu za ta gabatar albarkacin watan ramadana za mu kawo muku karatun alkur'ani amma yanzu sai a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum da fatan an wai gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wasu fashe-fashe da suka auku da sanyin safiyar jiya Laraba sun girgiza birnin Melitopol da ke kudancin Ukraine da Rasha ta mamaye, kamar yadda wani jami'i mai goyon bayan Rasha ya bayyana. Ukraine da bata ce komai ba game da harin, amma gwamnatin Ukraine mai mazauni a Cape ta bayyana birnin a matsayin wanda take son sake kwacewa. Kasar Sweden ta gayyaci jakadar Rasha bayan ya ce kasashen Sweden da Finland za su zama waɗanda za a auna da hari muddin suka shiga ƙungiyar NATO. Babban jami'in kula da makamashin nukiliya na Majalisar Ɗinkin Duniya Rafael Grossi ya ziyarci tashar makamashin nukiliya ta Zaporozhye da ke Ukraine jiya Laraba. Grossi ya bayyana fargaba game da yiwuwar bala'in nukiliya a yin fada a yankin. ma'aikatar tsaron kasar ta ce rasha ta fara atisayi da makami mai linzami na yars mai cin dogon zango da jami'ai dubu uku da kuma na'urori ɗari uku masu taimakawa alkali na manhattan da ke binciken kudin toshiyar baka a toshiyar baka da aka biya a madadin donald trump na shirin duba wasu batutuwa a mako mai zuwa kafin yin hutun makonni biyu kamar yadda aka tanada tun a baya a cewar wani wanda ke da masaniya kan lamarin wanda ya nemi a sake sunansa a jiya laraba wannan na nufin kenan kaɗa ƙuri'a kan ko a tuhumi tsohon shugaban ƙasar da alama ba zai yiwu ba sai ƙarshen watan afrilu akalla hutun wanda aka tanada tun da farkon lokacin da kwamitin ya gudanar da taro a watan janairu ya zo daidai da hutun farkon bazara da ista da passover ga makarantun gwamnati na birnin new york Kasar Saudiya ta amince da shiga kungiyar haɗin gwiwa ta Shanghai a matsayin abokiyar tattaunawa, kamar yadda kafar yada labaran ƙasar ta rawaito a jiya Laraba, lamarin da ke nuna nuni da kusantar dangantaka siyasa da ƙasar Sin. An kafa kungiyar haɗin gwiwa ta Shanghai a shekara ta 2001 a matsayin kungiyar siyasa, tattalin arziki da tsaro don zama kishiyoyin cibiyoyin ƙasashen yammacin duniya. Bayan ƙasar Sin, mambobin ta takwas sun hada da India, Pakistan da Rasha da kuma kasashe hudu na tsakiyar Asiya, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan da kuma Tajikistan. Kamfanin dillancin labaran Saudiya ya rawaito cewa Majalisar Zartarwar Saudiya ta amince da hakan ne a zaman da ta yi a ranar Talata karkashin jagorancin Sarki Salman. Ta ce matakin zai baiwa gwamnatin Saudiya mai mazauni a riyad matsayin abokiyar tattaunawa kungiyar haɗin gwiwa ta Shanghai sauran kasashen da ke ko matsayin 'yan kallo ko matsayin abokanan tattaunawa sun hada da masar iran da qatar an jima kaɗan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan hukumar tsaron farin kaya a najeriya wato dss ta bankaɗo wasu kulle-kulle da wasu 'yan siyasa ke yi na yunkurin kafa gwamnatin rikon kwariya ta hanyar shirya zanga-zanga da amfani da kotu da 'yan jaridu kakakin hukumar dr peter afunaya wanda ya bada wannan sanarwar ya ce hukumar dss tare da sauran jami'an tsaron kasar za su tabbatar da shugaba mai ci yanzu ya burinsa ya cika na miƙa mulki ga sabuwar gwamnati a ranar 29 ga watan mayun shekarar 2023 Malam Ibrahim Katsina tsohon darakta ne na hukumar DSS kuma mai shirhi akan harkokin tsaro ya yi wa wakilin Umar Faruk Musa tsokaci akan wannan batu da bayani da DSS ta yi. Wani mataki daga DSS ta yi abin a yaba ne kuma a ta goyon baya. san akwai 'yan afasa a rasa kowa ya rasa wato suna kicin anti-establishment forces in ba su samu ba to kowa ba kada ya samu suke wannan kokari so kaga wannan mataki da DSS ta ɗauka? kamata duk jami'an tsaro a haɗu da kuma dukkan waɗanda ke ganin demokradiyya ita ce su zuwa baya to a ba dai san gwamna a taimaka an tsare mutuncin ƙasar nan saboda ba wani dalilin wata interim government wannan mataki a harkar tsaro abin da ya kamata a ƙara karfafa mashi kuma shi ne in kunna ya ji ya tsira tunda a ya ya tonu duk waɗanda ke ƙoƙarin shi wannan abubuwa to kamata ya fara ɗaukar mataki na hukunta su saboda cin amana kasa da suke so su yi a tobar ta ma duniya kuma duniya ta wuce da wannan tsarin nasu so wannan matakin da dss ta dauka a harkar tsaro amma hanga ta gaskiya shine abin da ake cin ya kamata ba shi goyon ba kuma a karfafa don mu tabbatar cewa demokrat ta tsaya a kafafunta a najeriya kuma an tsar mutunci shi shugaban kafa an cika alkawari an miƙa mulki ga wanda allah sa aka zaba alhamdulillah amma irin wannan gwamnati ta riƙon ƙwarya baka ganin wata hanya ce ko hikima ce na cewar a samar da zaman lafiya a baiwa waɗanda ke kuka cewa ba a yi gaskiya da adalci ba a wurin zaɓen nan domin shari'a ta yi aikinta? ita demokradiyya duk duniya ba inda ake ta ba korafi kuma ko a najeriya tun lokacin zaɓen wa balewa haka aka yi har aka zo nasu shagari har aka zo wanda ake ciki yanzu so ita demokradiyya ai ma abin da ake so idan ka ga baka samu shakkan ne yasa baka samu ba wani mataki kuma kamata ka yi Wata wata bara ce suke so su idan sun ga cewa su suna ganin abin da mata ba samu ba to bar a tobar ta system din ba ba maganin intanet government ba shi maganin ai abin da ya dace ne kasan mu ta zauna lahiya duniya ta gan mu da mutunci an wuce tsarin wannan kuma yanzu mutu fitar ki akwai a kasar nan ta ji ita sanarwa ta ce wasu ke kokarin su kirkiro fitinar da babu ita duniya ta ga an yi zaɓe lafiya an gama lafiya cikin mutunci kuma kowa ya ba to me abin yi abin da ya kamata ne fata Allah ya sa wannan gwamnatin da za ta wuce zai mana alheri da ya stabilize mu Allah ya kama da rikin mu zauna lafiya abin da ya kamata ya kenan amma interim gwamnan kuma ya san a kalolin ne kai wajen problem a interim government saboda ka wannan tsarin da ya san su ɗauka malam umar abin ayaba ne kuma abin a bata goyon bayan kuma abin ƙasar nan ta tashi a to wanda wake na irin zanga-zanga ai kuma ma yana irin tashi so magana zanga-zanga bai taso a yanzu abin da ya kamata a taimaka a gurban gwamnati a ga an hannun ah, mulki ga waɗanda aka zaɓa cikin mutunci hankalin kwana kwanta. kana ganin gargaɗi irin wannan da dss zai iya tasiri ba lallai sai an kamo mutanen da ake da bayanin cewa suna kitsa wannan lalatar a cikin najeriya ba a wannan shi ne mataki na farko shi ne ake cin rigakafi kuma kun riski ya tsira wato kifi na garin kan da ja koma daga nan suka ci gaba ai dole canza ana da bayan kansu ai ba mu gane su dole ka yana kokarin suna gidan kauta ai sai kamata kawar suna mana shi ta nuna mai kasa abin da ke ci wannan matakin da zai sun sai abin ne wanda ma na rigakafi dama ita aiki take nan sai kokarin preventing abin da zai kawo mu kasa matsala mu ta riga ta dauka na mataki sai fata Allah ya taimaka mata kuma taimaka mu kasan mu ta zauna lafiya amma wannan abin ai ba ni kuma abin yayi daidai muna fata kafan mu za ta zauna lafiya insha Allah. Malam Ibrahim Katsina kenan tsohon daraktan hukumar DSS a tattaunawarsa da Umar Faruk Musa. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sa'annan kuma za a iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga baballe da ci gaban labaran duniya. Shugaba Joe Biden ya buɗe taron koli na demokuraɗiyya karo na biyu a jiya Laraba, inda ya alkawarin cewa Amurka za ta kashe dala miliyan 690 a shekara mai zuwa domin bunƙasa shirye-shiryen demokuraɗiyya a faɗin duniya. Biden ya ce muna kyautata halin da ake ciki a nan, kamar yadda muka saba faɗa, muna kan wani matsayi a tarihi a nan. lokacin da shawar da muke yankewa a yau za ta shafi yanayin duniyarmu na gomman shekaru masu zuwa na tabbata fadar white house ta lura cewa amurka musamman tana son sanya fasaha ta yi fa'ida ga demokuraɗiyya ba ta yi illa ga demokuraɗiyya ba haka zalika prime a prime ministocin kasashe takwas na turai sun sanya hannu kan wata buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga shugabannin manyan kamfanonin sadarwa na zamani inda suka buƙaci su ƙara ƙaimi wajen daƙile yaɗa labaran ƙarya a dandalinsu daga ƙarshe A jajiberin ganawarta da shugabar ƙasa mace ɗaya tilo a Afirka, mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta faɗa jiya Laraba cewa samun ƙarin mata kan karagar mulki wani muhimmin mahaɗi ne na ingantacciyar dimokuraɗiyya. Ganawar tana zuwa ne a daidai lokacin da fadar White House ke gudanar da taron koli na dimokuraɗiyya karo na biyu a birnin Washington. Harris ta ce lafiyayyen tsarin dimokuraɗiyya ya kamata kasancewar mata a madafin iko ya zama ruwan dare gama gari ba wani abu da ba a saba gani ba da ke zama wani abin labari kamar yadda hawanta ya kasance yayin da take shirin ganawa da shugabar ƙasar tanzania samiya suluhu hassan a yau alhamis ta yi magana da mata 'yan kasuwa da shugabanni a babban birnin a babban birnin kasar ghana inda ta yi shelar bayar da tallafin sama da dala biliyan ɗaya don kamfanoni masu zaman kansu don ciyar da tattalin arzikin mata gaba daya. a gaida baban da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc To madalla, a kan wannan batu da hukumar DSS ta bankaɗo na wasu 'yan siyasar Najeriya da ke yunkurin hana rantsar da zababben shugaban ƙasa ta hanyar amfani da kotu da kuma shirya zanga-zanga da ma amfani da 'yan jarida. Abokin aiki na baballe ya tattauna da Bulama Bukarti, wani lauya mai sharhi akan harkokin yau da kullum wanda ya mana fashin baki ga dai tattaunawar tasu. su. To Audu Bula Mabukarti sunana. To akwai wata takarda da hukumar farin kaya ta Najeriya ta fitar inda take magana cewa akwai wasu suna kitsa wata makarkashiya ta kafa gwamnatin kwankwariya duk da bayan ko kafin ma a gudanar da zaɓe da bayan an gudanar da zaɓe ake ta samun wannan raɗe-raɗe. Amma ya kake kallon wannan zai iya kawo tasgado a harkar dimokuraɗiyya a Najeriya? To gaskiya wannan sanarwa da ita hukumar DSS ta fitar abu ne mai matukar da hankali. Dalili kuwa ne wannan bayani ne da ya fito daga wata hukuma da wato mun san a baya cewa ba ta maganganu marasa kan gado kuma ba ta mafiya magana ba tun da kaga yanzu sun fito har sun yi irin wannan magana to lalle wato akwai kyakkyawan zaton cewa akwai hujjoji masu ƙarfi da suke nuna akwai masu kitsa wannan aika-aika kuma kamar yadda sanarwar ta nuna hanyoyi biyu mutanen nan suke kokarin bi ko dai su tada zanga-zanga na zub da jini wato mummunan zanga-zanga wanda zai kawo zub da jini sosai har a ayyana dokar ta ɓace a kafa gwamnatin rukun kwariya kamar yadda ka faɗa ko kuma wai su yi amfani da kotuna kotuna su ba da wato kamar umarnin a dakatar da rantsar da wanda ita hukumar inec ta ayyana cewa ya ci zaɓe. to duka waɗannan hanyoyi guda biyu hanyoyi ne waɗanda doka ba ta yarda da su ba musamman hanya ta farko haramtaccen abu ne kuma babban laifi ne wanda wato hukuncin kisa dokokin Najeriya suka ɗaura domin to kamar zagon ƙasa ne ga ƙasa idan ka ce wato za ka ta da tarzoma har a kasa rantsar da wanda za a rantsar wato wanda aka ayyana cewa ya ci zaɓe kaga kenan wannan hanya ta su ta farko na ƙoƙarin tada tarzoma kusa da ranar rantsuwa domin kada a yi rantsuwa wato ba kawai haramtacciya ba ce babban laifi ne wanda ake kira treason wanda hukuncin kisa ne a kai a dokokinmu na ƙasa maganar amfani da kotuna wajen dakatar da rantsuwa shi ma haramtaccen abu ne domin dokokin najeriya sun nuna cewa haramun ne wata kotu ta ba da wani wato umarni wanda zai hana rantsar da wanda aka riga aka zaba har aka ayyana a matsayin zababbe amma ba wannan yake hana idan mutane suna da korafi su je gaban kotu su gabatar da korafinsu a gaban kotu su gabatar da hujjojinsu idan kotu ta ga cewa korafinsu karbabbe ne tana so ta yi wani abu akan zaben ko na rusawa ko kuma ta ba da wani umarni wannan za ta yi amma waɗannan hanyoyin hanyoyi ne da za su iya kawo mummunan barazana ga dimokuraɗiyyar mu za su kuma iya wato eh, ta da tarzoma ko kuma ta da hankali a ƙasar baki ɗaya. To amma barista wannan yunkuri da wasu suke yi daga cikin ana zargin ko 'yan siyasa ne ko kuma daga cikin wasu jami'an gwamnati ne zuwa gaba kana ganin kamar kasashen duniya za su yarda da cewa Najeriya demokuraɗiyyar ta yi girku? a gaskiya idan har wannan abin ya faru ko da yake ba zai yiwu ma ya faru ba malam hafizu wato maganar da ake na cewa wai za a kafa gwamnatin rikon kwariya kwata kwata dokar najeriya ba ta san wani abu gwamnatin rikon kwariya ba To wai wani dalilai ne masu ke janyowa a kafa ita gwamnatin rikon kwarya? To sa biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin amsar wannan tambaya da ma wasu tambayoyin da baban wa Bulama Bukarti lauya mai sharhi. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya sanin inganci da mahimmancin mata wajen ƙoƙarin tausaya wa al'umma kai tsaye wajen gudanar da harkokin demokuraɗiyya wannan yakan sa mazan ba sa bukata domin suna ganin idan suka bai mata dama suka samu irin wa'annan gurabai to ran za a kai gabar da su za a daina zaɓar su ba sa taimakawa matayen da gaske wajen ba su gudunmawa ko ta kuɗaɗe ko kuma ta su shige musu gaba daga ga 'yan takarar nan zaka ga 'yan takara ta fito da kyar ma jam'iyyar mata ci kyauta za ta bada fom din amma sai ta wahala macen ma kafin jam'iyyar ta ba ta fom din da za ta tsaya takara sai ta kai ruwa rana. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Zaben shekara ta 2023 da aka gudana a Najeriya ya bar baya da kura a bangaren takarar mata duk da yake har yanzu akwai zaɓuka kalilan da ba a kammala ba. kamar yadda muka alkawarta mun gayyato masu ruwa da tsaki da kuma sa ido kan harkokin siyasa da fafatukar mata domin nazarin wannan lamarin barin hanin taku ga wakilin mahmud ibrahim kwari da ya jagoranci tattaunawar domin tattauna wannan batu na gayyato honorable maryam umar kofar mata wacce ta nemi jam'iyyar apc ta tsayar da ita takarar dan majalisar tarayya daga mazabar birnin kano da kewaye kuma na gayyato barista amina umar lauya ce da take shari kan lamuran yau da kullum musamman al'amuran da suka shafi iyali da zamantakewar mata da yara kazalika muna tare da comrade yahaya shu'aibu ungogo shi ma mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum da suka shafi sha'anin jagoranci da shugabanci honorable maryam can da ke kika shiga aka dama da ke menene kike ganin cewa ya sabbaba mata sun sami koma baya a wannan zibi na gwamnati ko na zaɓuka da aka yi a matakai daban-daban kamar yadda kai ma ka faɗa da tun da farko kusan gaskiya ne mata sun samu karancin wakilci a majalisun jihohi da kuma matakan majalisu na tarayya ba don komai ba saboda wato mata muna fuskantar kalubale kala-kala na farko akwai kalubale a kan kanmu matsayinmu na 'yan siyasa tsakankaninmu da abokanan siyasanmu wato maza mafiya yawancin lokaci su mazan ba sa yadda su sanya mace a gaba domin ta wakilce su ko kuma ta tsaya wani mataki da za ta zama al'umma sun zaɓe ta duba da cewar sanin inganci da mahimmancin mata wajen ƙoƙarin tausaya wa al'umma kai tsaye wajen gudanar da harkokin demokuraɗiyya wannan yakan sa mazan ba sa bukata domin suna ganin idan suka bai mata dama suka samu irin wa'annan gurabai aka zaɓe su to wata ran za a kai gabar da su za a daina zaɓar su wannan kalubale na farko kenan abu na biyu wato shine a ita kanta gwamnati da take magana cewar matan su shigo da kuma ƙungiyoyi da suke shigowa su ta kiraye-kiraye mata su shigo su ba da gudunmawarsu don su tsaitsaya ma kujeru daban-daban don su kasance an zaɓe su don a dama da su a harkokin gudanarwa na shugabanci wato abubuwan da suke faɗa yakan tsaya kusan a iya baki ne ba wai abin da gaske ba domin a ɓangaren gwamnati gwamnatin ba ta ba da dama da gaske ga matan don su shiga haka zalika su kuma ƙungiyoyin da suke yin kira ba sa taimaka wa matayen da gaske wajen ba su gudunmawa ko ta kuɗaɗe ko kuma ta su shige musu gaba akan bukatun da suke da shi lokacin da suke da bukatar wannan din wannan shine a matsaloli da ake samu na biyu sai kuma abu wato na uku da mu kanmu mata mukan fuskanci matsalar shine dangane da malamai da kuma a shugabanni misali kamar masarautu sukan taka rawa su ma sosai wajen ganin shugabannin gargajiya wajen ganin sun dakile mata a irin wannan gabobin misali kamar a Uh, kujeru da akan tsaya za ka ga uh, uh, bangaren addini su kansu malaman sukan samu matsala wajen karancin fahimtar junansu domin za ka ga wasu malaman sukan ba da sukan ba mata karfin gwiwar su yi ba laifi ba ne wasu kuma za ka ga cewa malaman kullum suna suka a tsakankanin malaman ma akwai ƙarancin fahimtar juna a tsakaninsu wajen ganin sun warware matsalar da ke addaba da shi wakilci ko shugabancin 'ya'ya mata wannan abin yana taka rawa kwarai da gaske haka zalika shi kansa wajen shugabannin gargajiya su ma sukan yi iya su ganin sun tauye wa mata haƙƙi don ba zan manta ba lokacin da nake takara na sani kusan kashi uku akwai inda wasu mutane suka je suka samu mai girma gamna ya kai sau uku suna zuwa suna cewa su fa ba su yadda ni mace na wakilce su ba wanda wannan mutanen sasa ake gaskiya ba ra'ayinsu ba ne yawaici 'yan siyasan mu da muke takarkaru da su a mazaɓu sukan haɗa kai da wayannan mutanen ko ɓangaren addini ko kuma bangaren shugabanci na gargajiya mm, su haɗa kai da su domin su biya musu bukatar su misali inda a ce a wancan lokaci kamar ni da na tsaya takara da ban samu wannan kalubalen da yawa ba ina tabbatar maka da labari ya sha bambam amma honorable maganar da ake da waɗannan matsalolin ko kalubalen da kika faɗa mhm. amma a baya za ki ga kujerunku suna da yawa amma yanzu sai suka kare da yawa shine muke cewa me ya faru misali tunda watakila yanzu ne ma ya kamata bayan an yi zaben nan har karo bakwai an yi an sake an yi an sake ana ganin cewa ya kamata a ci gaba to ai shine abin da nake gaya maka dai shi ka dawo kai wato wayewa ce kullum take kara samuwa a cikin tsakankanin mutane idan da an samu goma yanzu zaka ga biyar ne ko hudu ko uku dalili me saboda kai yana wayewa mutane suna fitowa su matan suna sake tsinduma cikin harkokin sannan su kuma kalubalen maimakon yayi baya sai yake ɗabbaka fiye da da wannan yana sa ake samun matsala sannan kuma a lokutan baya su kansu mazajen ba su gane mahimmancin wa'annan kujerun ba misali yanzu a kano akwai mutanen da da'in an ce musu ga kujerar ba za su zo su yi ba amma a wannan karan da su aka ringa kara kaina wajen neman sai sun zama comrade kaji abin da ita honorable ta faɗa ɗaya daga cikin kalubalen da ta lissafa shine kamar ƙungiyoyi masu rajin demokradiyya a kyautata demokradiyya goyon bayan da suke bai wa mata kamar bai kai ya kawo ba kai kana da masaniya game da yadda harkokin eh, ko kuma rawar da kungiyoyin eh, rajin shugabanci na gari na ciki da na kasashen waje suke taka wajen wanzar da demokradiyya a najeriya me za ka ci game da wannan eh, abin ta wani magana da ta faɗa gaskiya ne abin da yake faruwa shine ainihin su kungiyoyin kawai faɗa suke a baki amma ainihin a zo a yi abubuwan na zahiri na gaske a zo a tabbatar da cewar an taimakawa matan abin gaskiya baya yiwuwa na farko tun da harka ce yanzu kowa abin da yake gani kuɗi ake samu a cikin harka saboda haka dukkan mutane da waɗanda suka kwashi kuɗi da waye-waye sun zo gaba ɗaya sun zo su ake a kai ga madafin iko a cikin wannan harkar su kuma mata suna daga gefe kuma suna buƙatar musamman ma watan abubuwa da za su yi zarafi na harkokin zaɓen ba harka bace karama da harka ce mai tsada yanzu ba irin ta da bace da zaka zo ka yi ta da arha wannan lokaci in ma ba zaka ba kowa kuɗi ba ai zaka ba muna ganin kungiyoyin nan suna kawo tallafi iri iri eh, wani takan abin da suke cewa technical dabaru na hikimomi da za a shiga siyasa nan da ma kuɗaɗe amma yanzu kuma gashi kuna cewa kamar rawar da suke taka kamar ba ta da armashi a amma suke ba kuɗaɗe. tun daga 'yan takarar nan zaka ga 'yan takara ta fito da kyar ma jam'iyyar mata kyauta za ta bada fom din amma sai ta wahala macen ma kafin jam'iyyar ta bata fom din da za ta tsaya takara sai ta kai ruwa rana ballanta na a ce wacce samu wasu kuɗaɗe da za su yi tallan kanta a kafofin yada labarai misali ko te posters ko ta yi town hall meeting da duk kuɗi ne duk wannan wasu abubuwa ne suke da bukata. Haka yake sai dai ban katse maka hanzari ba mako mai zuwa da wannan batun za mu tashi idan Allah ya nuna mana. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Honorable Maryam Umar kofar mata 'yan siyasa a jam'iyyar APC da barista Amina Umar da ke sharhi kan al'amuran yau da kullum musamman da suka jibinci harkokin mata sai kuma Comrade Hayashi Aiba Ungogo. shi ma mai sharhi kan al'amuran da suka shafi shugabanci sai kuma jagoran tattaunawa wakilin Muhammad Ibrahim Kwari a madadinsu duka da kuma sauran abokan aiki alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa muna ƙare muku albishir ku kasance tare da mu a ranar lahadi da karfe tara da rabi agogon najeriya domin jin shiri na musamman domin mata da alheri kai mata su ne duniya To madalla albarkacin watan ramadana kuma ga karatun alkur'ani mai girma a bakin yara manyan gobe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Sunana Muhammad Danjuma, ɗalibi daga makarantar Ashabul Kafiwa Waki, wanda ke cikin eh, ƙasar Kamaru a birnin Yaounde a angon Brigiteri. Zan karanta muku Alkur'ani mai girma daidai gogodo insha Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أأنزلتهم أم لم تنزلهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice To baba ga labaran a takaice. Wasu fashe-fashe da suka auku da sanyin safiyar jiya Laraba sun girgiza birnin Melitopol da ke kudancin Ukraine da Rasha ta yi kamar yadda wani jami'i mai goyon bayan Rasha ya bayyana. Ukraine da ya bata ce komai ba game da harin, amma gwamnatin Ukraine mai mazauni a Kiev ta bayyana birnin a matsayin wanda take son sake kwacewa. to duka duka kuma da wannan ne muka zo ga shirinmu na karshe wato sai kuma idan allah kai mu a shirinmu na hantsi za ku je mu dauke da wani sabon shiri wanda zai zo muku a daidai karfe 8 agogon najeriya niger kamaru da chadi da zai daidai da karfe 7 a agogon gmt da ghana yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya da gabatar da shirin da kuma jumbe hamza wanda ya shirya ya kuma ba da umarni da injiniyan mu ta wannan safiyar zainab abdulrahman baba yako makeri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi wasalam.